أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul ankabuti yau za mu tashi aya ta hamsin daidai saboda wani ya rubuta aya ta hamsin ya aje mu a gabana wala Allah baya so in tambaye ku to za mu tashi aya ta hamsin daidai cikin suratul ankabuti ina fata an fahimta allah mana jagoranci ah, kada kumanta kafirai sun kafirta da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasu akan wasu dalilai waɗanda ba su taka kara sun karya ba bi ma'ana dalilai ne marasa ƙarfi wasu kuma dalilai ne na jahilci wasu kuma hassada ce wasu kuma gurɓataccen tunani yake damu wasu kuma wani ilimi ne wanda wannan ilimin jahilci ne amma sun ɗauka ilimi kan nan gabaki ɗaya wanda allah ta baraku wata ala ya shirya kawai shi ne shirya kwakwalwa ko kuma tunani na mutum ba shi yake ɗora shi akan hanyar daidai kaɗai ba har sai allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi musulmi shi yasa ni'ima ce allah ubangiji ya yi ka musulmi wanda ya fi ka kwakwalwa ya fi ka tunani ya fi ka hankali ya karantar da kai ya kuma ɗora ka akan tarbiyya na ka mai wayo da hankali sai ka ga ya waye gari yana kafuri kai kuma sai Allah ya maka ni'ima sai ka zama musulmi to daga cikin hujjoji da ya sa kafirai suke hujjojin da kafirai suke kafawa wanda ya sa suke kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah zai ci gaba da ba masu su ɗaya bayan ɗaya kamar da na faɗa muku wasu hujjojin gurɓatattu ne wa ƙalu sai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbihi suka ce dan menene yasa ba a saukan masa da wata aya daga wajen ubangiji nasa ba abinda ake nufi da aya na annabin mu'jiza dan me yasa Allah bai saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mu'jiza ba dan me yasa wannan shi ne tunanin amma babu al'ummar da aka saukar musu da wannan mu'jizar waɗanda al'ummar ta yi imani duk al'ummar da annabin sai zo musu da mu'jiza ai kafircewa suka yi da suka kafirce kuma sai ya zama sanadiyar halakarsu kuma wannan al'ummar ta sai Allah ta wa ta'ala ya mata sassauci sai ya zan an ba ta dama ta yi tunani kuma an ba ta lokaci mai tsawo ta inda ɗan adam wannan lokacin ya ishe shi ya kafa wa kansa hujja na cewar ya kamata ya hankali amma bai ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kul ka gaya musu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal ayatu su wa'annan mu'jizoji da ake saukarwa annabi annabawa inda Allah a wurin Allah suke ba zabin zamani bane wa inda ma ana mu bi ni kawai mai gargaɗi ne mabayyani idan mutum ya ga wata hujja to Allah ne ya saukar da ita idan ka ga wata mu'jiza daga wajen Allah take shi yasa annabin Allah baya rike wani abu ka zo ka ce kama ka rike wannan abin kana kallon mu'jiza da ta same za ta same ka wasu kan yi tambaya sadar annabi Musa daga me aka yi ta wani irin itace ne ko da ka samu itacen da aka yi sanda annabi Musa ka sassaƙa ta in ka doki ruwa ba zai dare ba domin a bai ba a wannan sandar take ba hasali annabi musa baya wani abu a karan kansa duk mu'jizojin da kake ta kallo da goji annabi musa alaihi salatu wasalam sai da ya waye gari sai dai allah ya ce kai kaza hatta lokacin da aka zo ana jefan sanduna da kuma igiyoyi da sauransu ta zan zai annabi musa ya ji tsoro allah ce alataka wa alki mafi yami nika talqafu ma da abin da ke hannunka ka jefa shi kaga umarni ne wai yi sasqa musa li hifa fa da ribbi a sakal hajar lokacin da annabi musa ya nemi al'ummar sai shayar da su ruwa domin suna cin kishi suna bukatar ruwa allah ya ci wa qulna sai muka ce idrib bi sakal hajar ga dutse nan ka doki dutsen da sandar ka. fanfajarat minus na ta asharata ne aina sai ga idanun ruwa sun lokacin da ya zo wannan tokun zai wuce allah ne tabaraka wa ta'ala ya ce da shi babu komai ya doka sai gashi fanfala ga kulli firkin kabbo da azim Allah kuma ta yake ga mata cewa duk da haka wata rikil bahara ne rahawa bai shi a yanda yake abu shi kar ka fito shi inda hummi mugarquna za su zo za su biyo ka kuma za su nutse a ciki kina babu wata mu'giza da wani annabin Allah ya wanda yake tunƙahu da ta a karan kansa a'a sai dai daga Allah kawai sun nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da mu'jizoji aka ce a shi yasa a wancan karin da kafiran maka suka ce manzan Allah ya zo musu da mu'jiza Allah ya ce ai ma farna fil kitabi min shay'in cikin qur'ani babu wani abin da muka bari da zai taimakawa bil adami ya imani face mun man bayanansa to mu'jizar me kake bukata domin duk wani bayani da kake bukata a matsayinka na mutum da zai taimaka maka ka zama mumuni to a qur'ani akwai shi to me kuma kake so a baka daban awalam yakfihim bai ishe su bane su waɗanda suke ganin cewar kai manzan Allah sai sai an zo maka da mu'jizoji ko kuma wasu abai da suke kallon su haka suke so a yi kuma shi bil adama da yadda dan adam yake so a yi da haka ake ya da dan adam ya kare duk duniya in dai abin da dan adam yake so a yi ne aka mada ya lalace domin kashi casa'in bisa ɗari na abin da muke so ya faru illa ne gare mu shi sa mafiya yawan abin da kake so ya faru baya faruwa a rayuwarka ɗaiɗaikunsu kuma in suka faru sai ka nemi allah ya canza maka su ba shi ke na ɗan adam bayan da ya so ba a abin da ya zama masa mai alheri wannan shi ne adam kuma shi yake mai da mutum mutum a walam ya fihim bai ishe su ba ne an na an zalna kitaba kai cewa mun so kan maka da littafi kai manzan Allah yutla alaihin ana musu tilawar wannan littafin shi qur'ani bai ishe mutum ba ne daga lokacin da mutum ya ɗauko ƙur'ani yake karantawa ɗan adam fiye waye gari baya buƙatar komai domin ƙur'ani ita ce komai ashe kenan ba abin da dan adam ya ishe shi a rayuwarsa irin alkur'ani shi sa Allah ke shin bai ishe su bane babban matsalar da muke da shi shine ba mu da ilimin fahimta alkur'ani shi yake damu idan ana karatun alkur'ani za ka tara mafiya mu kamar ni da kai musamman dai ni sai ka ga an waye gari ba ma da fassara abin da ake faɗa ban santa ba da haka abin da nake ta kallo kawai wani yare yake yi in ma sautin yana da daɗi a kunne na in ma kuma ina kallon ma malamin bai iya rera ba ba na jin abin da yake faɗa sannan waɗanda ma suka san fassarar alƙur'anin sannan ba sa iya ta domin majiradin fassarar alƙur'ani baya baka zaƙensa ita wannan halawa ta alƙur'anin mujiradin fassararsa baya baka ita kenan kana jin halawar qur'ani ne in kai tadabburi bi ma'ana idan kai digestive ɗinsa kai tunani sai ka ci awal abu yana fata mana afala ya tadabbaru na dan adam bai kamata qur'anin ki sa ba kai tintintin shi sa lokacin da ake karanta awayi duk lokacin da aka karanta maka aya qur'ani ka duba rayuwarka kawai zaka tara an baka ansa to a lokacin da dan adam ya waye gari yana sauraron irin waɗannan maganganun Allah tabaraka wa ta'ala kuma maganar Allah ba magana ba ce wacce kunnanka ake faɗa ba a'a zuciyarka ake faɗa wa kullahum fi anfusihim bale ganni wato magana ce isasshiya da ake wa zuciyarka kai da kar dan adam ya ɗauka, ana kunnansa magana ne a da zuciyarka ake shi yasa ratsa ka take in kana da matsala ka saurari alkur'ani za ka ji matsala ka tawarware sai dai ya danganta ga wani irin fahimta kai wa ƙur'ani in ka fahimci ƙur'ani a bisa sunan manzan Allah to sai ka fahimci ƙur'ani wani manuwar ne na rayuwa da yake taimaka maka don ka zan mutum a duniya kuma da lahira kar ka shiga wuta idan ka fahimci ƙur'ani a bid'ance sai ka ɗauka ƙur'ani incantations wanda kake karantawa domin bukata ka tafiya to wancan nabin baya samun halawa ta alƙur'ani don bai santa ba abin da kawai ya ɗauka shine in yana da matsala bari zai karanta yasin domin ya fahimci alƙur'ani ne a bida'anci sai ce bari ya karanta yasin yasin ya karanta yasin zai samu kaza in ya karanta idawaka zai yi kuɗi ina fata an fahimta in ya karanta kaza kaza zai same shi in yana ciwon ciki zai karanta kaza shi kenan cikinsa ya bane idan matar za ta haihu ya kurju min bainul sulub kawai shi ya rubuta sai ta fito sulub ba wani abin da zai faru wannan sai ya zama shine tunaninsa shi domin ya fahimci qur'anin abida'ancin amma wanda ya karanci qur'anin asinnanci to yana ta dabbarin ayoyin yana duban su kan nan yana alakanta su da shi rayuwarsa to daga lon ne kake iya jin halawa ta alkur'ani sai ka qur'anin yana flowing a zuciyarka da kuma rayuwarka to daga lokacin kuma komai sauki yake ma a rayuwa a lokacin da al'umma suka rudi sai ka tarar kai kuma lokacin kake jin makwai lami lafiya shi sa idan babu qur'ani sai a rudi za ka tarar waɗanda suka fahimci qur'ani ne Allah ce allah qala kara an-nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru za da hum imana ce masa akai al'umma sun yi cincurun duwa a kanku ku ji tsoro wani irin yanayi ne wanda ɗabi'a ta bil adama tsorata zo a ce wayo Allah gashi kawai zai za da hum abin kawai sai ya kara masa imani shi kuma imani daga lokacin da ya ci a da bashashatul qulubi to sai ka tara zuciya ta samu nutsuwa domin imani inda ina ne yake kawo nutsuwa yake samu sai suka samu nutsuwa wa suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil dan sun fahimci qur'ani suka ce Allah ya isan mana kuma majalla da abin dogaro shi Allah fan qalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum bi su'ul haka suka dawo da ni'imar Allah da kuma farara babu wani abu guna da ya same su to waɗannan sun fahimci qur'ani a sunnance me nake nufi da a sunnance sun fahimci qur'ani kamar yadda manzon Allah yake so su fahimce shi to ba su da matsala Allah ubangiji ya sa mu gane to shine Allah tabaraku wa ta'ala yake ce da mu inda fi zalika la rahama lalle a cikin wannan qur'anin da muke karanta Allah ce akwai rahama da kuma jin kai wa zikira akwai wa'azi da tintintini li qaumi yu'minun ga mutane waɗanda yake sun zan masu imani mutum na da imani to imani mutum zai rinka mamaki an ce da kai komai sai a ce wannan aya ce ga mutane masu imani rahama ce kuma jin kai ne ga masu imani waye mai imani barin faɗa muku da turanci kana da fit wato rayuwarka ga baki ɗaya ba ta zama ta yi seti sai in akwai abin da ka yi da shi to alaka tunanin da wanda ya yi da da wanda ya yi dara Allah wane ne rayuwar ta tafiya daidai za ka ta wanda ya yi Allah ne to mutum da ya zan yana da imani kenan nuna da faith in yi akwai wani abin da ya darshi dan adam baya rayuwa ba faith in ka rayu ba faith ka samu matsala duk mutumin da ya rayu baya faith to kowa rikici yake ban san mutane kun gane nake nihi ba idan ka rayu baka da imani to za ka rinka rikici da kowa za ka yi rikici da 'ya'yanka za ka yi rikici da ma'aikatanka za ka yi rikici da iyayenka da matanka za ka yi rikici da abokanka za ka yi rikici da waman fil'ar da jami'a duk mutum da yake lura ƙasa sai ka rikici da shi me yake damun ka ba ka da wani abin da yake sanya zuciyarka ta samu mai nutsuwa to shi yasa daga lokacin da ka zan cewa kana da fit shi ke wannan bayani akan mumuni shine mutum da yake da fit ina fata an fahimta mutum ya zama ƙara maka wannan abin sai ka ji ka samu nutsuwar da muke ta magana a kai to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa kul ah, ka ce da su kafa billahi baini wa bainakum shahida ka gaya musu Allah ya isa ya zamme shaida tsakanina tsakaninku domin a duniya kowa zai iya karyata ka har yau a duniya karyata manzan Allah ake yana cewa manzan Allah ba daidai ya bai haka ne haka a wasu al'umma suke cewa sun ce manzan Allah bai daidai ba shi yasa suka zaɓi su kafirci maimakon imani istahabbul ama alalmi huda sun ji sun fi son makanta fiye da a ce suna gani domin sun ta manzan Allah to wannan shine zaɓin wasu to amma ko ka yadda ko baka yadda ba akwai ranar da za a wayi gari za ka zo ka yi ƙoƙarin ka kare kanka to amma Allah ya isa ya zama mai shaida cewa manzan Allah ya isa maka da saƙon kai ne baka ji ba Shi ne Allah ke cewa ulka ce kafa billahi baini wa kun shahida Allah ya isa ya zama mai shida tsakanin tsakaninku ya alamu ma fi samawatul ard Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai shi Allah ya sani wallazina amanu bil batil amma wanda suka yi imani da barna kun ga wannan shine magan da nake faɗa muku a baya Waɗancan. da Allah yake cewa inna fi zalika la rahama wa zikra li qaumin yu'minun wayannan sun yi imani ne amma bil haqi sun yi imani da gaskiya ne shine suna da faith na gaskiya wancan kuma suna da faith ne ne na ƙarya sun yi abin nan amma mutum ya ce da kai shi bai yadda ba bai bai da faith a'a babu wanda bai da faith a duniya kowane dan adam yana da faith sai dai ya danganta ga wani faith ka zaba kenan babu na biyu imma ka imani da Allah imma kuma ka imani bi gairihi amma zuciyar bil'adama ba ta rayuwa babu wani abin da yake shagaltar da ita to shi yasa haka dan ada yake rayuwarsa to wallazi na amanu bil babil waɗanda kuma suka kasance sun yi imani da barna da kuma ƙarya da shiririta wa kafaru billahi suka kafirce wa Allah domin waɗannan abubuwan guda biyu ba za su haɗa lokaci ɗaya ba bayan za a yi ɗan adam ya zan ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya zan shi wannan dan adam din kuma a wannan daidai lokacin ya zan kuma cewar ya yi imani da wani abu a'a dan adam dai labudda ma kai imani da Allah wahada in ma kuma kai imani da kafirci shi ma wahada imani da kafirci shi ne kasance ka imani da shaidan domin duk abin da yake ba Allah ba ne to saɓanin Allah shine shaidani shi kuma shaidan ɗin haka yake ɗaura ɗan adam akan wata hanyar da za ta bi ma ɗan adam ɗin illa to wallazina amanu bil babili wanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka kuma kafircewa Allah ula'ika humul khasiruna Allah ce waɗannan su ne a sararu. in aka ce mutum asararri Allah ya sauki a ce mutum wane kayi asara domin me ya ja masa asara shine ya yi imani da abin da ba zai bashi wannan nutsuwar ba to kaga ko ya asara kuma wannan imanin dan adam ba a takura shi ya yi ta zaɓin sani to lokacin da aka ba dan adam zaɓi kan nan ya zaɓo abin da zai zama ɓarna da kuma illa gare shi to kun ga wannan dan adam din baka da makawa sai dai mu kira shi a sarari wanda kuma aka ba shi zaɓi sai ya zaɓo abin da zai zama amfani gare shi kaga ba makawa wannan dan adam din zamu kira shi mai mutum mai hankali kuma wanda ya rabota to shi da ce kad aflahal mu'minu wa'annan da suka zaɓi imani da Allah Allah ce to kuma su sun rabota amma duk mutum kuma da ya zaɓi saɓanin hakan shi kuma ya lalace ya asara shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani Allah ya ke cewa wa na bil azabi to kasan mutumin da ya wayi gari ya zaɓi kafirci to maganganunsa gabaki ɗaya aka tara akwai wuta a ciki shi yasa barin ba ku shawara hadda ni kaina idan kana mu'amala da mutumin da yake ba mumuni ba ne mutumin da yake kafiri wanda ya zama shi bai zama ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba to farko dai ka tosaya masa na biyu duk matsayin da ya kai a duniya jahili ne idan mutum ya zan abin tosayi kuma ya zan jahili to ana taka ɗanɗan da shi don bayan da za a yi riski abu da irin kwakwalwa da kake riskanta saboda wannan jahilcin da kuma shi abin tosayi shi sa duk abin da kake awon alheri da shi shi bai da shi baya abin da yake awon alheri da shi duk abin da ka samu tare da shi to wani abu ne wanda in ya ce zai yi awon to awansa yana ba shi saɓanin gaskiya ne sai ya ɗauki mutumin kirki mai da shi mutumin banza sai ya ɗauki mutumin banza kuma mai da shi mutumin kirki amma kai matsayinka na mumuni wanda kake da addini to za ka tara kana iya fahimtar waye mutumin kirki kana kuma iya fahimtar wane ne mutumin banza amma kun sa abin da ba ku mamaki shine mutumin da kuma yake kafin ba ya iya fahimtar waye mutumin kirki ba kuma ya iya fahimtar waye mutumin banza ba ya fahimtar wanda yake amfanansa kan nan ba ya fahimtar wanda yake cutar da shi dalili zuciyarsa ta gina kan wani abin da yake barna ne maganganun bakinsa ba su da ƙaidi duk abin da bakinsa ya ga dama faɗi yake yi domin ba shi da wani seti a rayuwarsa da yake dora shi akan daidai ba shi da wani abu wanda yake hana shi ƙetare iyaka domin shi bai ma san menene iyaka shi sa mutumin da yake kafiri komai zai iya fito daga bakinsa idan ka zan wawa ka bi shi to kai ma ka zama irinsa to shi sa mutumin da yake kafiri za ka zo ka tarar bakinsa babu abin da ba zai iya furta ba ba abin da ya sha marka kada ka ji haushinsa sosai kun san dan me saboda akwai abin da ya rasa shine wannan imani da Allah tabaraka wa ta'ala ka ji tosayinsa kuma ka yi kokarin ya za a iya koma ya zama mutum ina kallon wannan zai taimaka mana gaba ɗaya ka yi kokarin ya za a iya koma ya zama mutum daga cikin kwama cala da rashin hankalin kafiri Allah ya ce wa ya ajiru na kabil azabi suna gaggawan neman ka da azaba bi ma'ana suna neman a gaggauta masa azaba wannan shi ne abin da suke bukata domin wani lokacin su ce ajilla na kitsa na mai hisabi tun da ka ce Allah na yin azaba to wannan azabar a gaggauta mana ita kafin ranar tashin alkiyama a'a ba a haka ai ita azaba ai abin gudu ce ai ya mutum zai ce a masa azaba kuma an gane me nake nufi ya mutum zai wasa da wannan abin amma kai mumuni ba za ka faɗi haka ba shi sa mumuni ko da yana da gaskiya ba ka ji ya buɗe baki ya ce in ƙarya nake Allah ya tsine mu baya wasa da ita sai dai in mutum jahili ne baya wasa da tsinuwa Allah don mutumin da yake mumuni in ya ce in ƙarya nake Allah ya tsine mu zai kuma fara tunanin anya ko ba ƙarya nake ba domin shi mumuni kullum tsoro yake ji domin ya san menene wuta kuma ya san menene aljanna kuma ya san illar kuskuren abu a rayuwa amma kafin da loranta dan abu da ya ci wallahi in kanin Allah ya ne mu albarka haka mutum zai a'a bai san me ake kira wannan ba to balle kuma mutum da aka waye gari kafiri ne falanci wa kabila bil azabi sun nemi ka gaggauta masa azaba Allah ce a'a ba abin da dan ada yake nema ake masa ba kun san a karatu na farko na muku bayani cewa mafiya akasarin abin da muke nema mi ba a yi mana domin idan ya zan duk abin da muka nema ana mana to da mun wayi gari wallahi babu mu ma yanzu inda za a zauna nan cikin nan gurin tas kowa abin da yake nema a mar da wannan gurin la huddimat ko wa biyau wa salawatu wallahi da gurin ya rugurgushi da wannan taron da muke lalace da wannan sallar da muke ta rushe gaba ke daya kun san dalili dalili ne guda daya shine dan adam a matsayinsa na mutum an biya masa abin da yake bukata kuma kowa da Allah yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu sai suka ce wa atakum Allah ya baku min kulli min wannan suka ce tabi'idiyya ne bi ma'ana ba'da ma sa'altumuhu Allah ya baku sashen abin da kuka roƙe shi ba gabaki ɗaya ba sai suka ce wannan min din tabi'idiyya ce dan ba komai abin da ka roƙa ake baka ba shi yasa ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon da ke cewa la yu'dan nasa bi da'awahum ko ladda'a rijalun ko amwala qaumin wa dima'ahum walakin albayyina ala mudda'i wal yamin ala man ankara yake cewa da a ce duk da'awar da mutane za su yi za a dauki abu a ba su kawai ka ce a baka ka za a dauka a baka ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum da wani zai da'awar jinin wani wani kuma zai da'awar dukiyar wani amma da ce abu haka za a yi banji manzan Allah walakin da bayyana ta alamud da na alaman akara duk mutumin da ya ce kaza nashi ne sai a ce ya kawo hujja wanda kuma an kasa kawo hujja da za a kai shi ƙasa sai a ce ya rantse nashi ne ya tafi da kayansa amma da a ce mu da muke gurin nan za a biya mana bukatunmu ga baki daya barin ba ku misali wala allah lissafo su bukatun ɗaya daga cikin mu nan gurin zan lissafo ɗaya daga cikin bukatunmu ko kuma ɗaya ko biyu ko uku ma wala Allah ko kuma da yawa ku gaya za a yi mu zauna a gurin nan wani bukatar sa yanzu a tashi lokaci yayi a zuciyarsa wani bukatar sa bai kamata malam Idris ne yake gurin nan ba dan ya fi malam Idris ilimi haka ne malam Idris ya tashi amma kuma shi kadai yake da wani bukatar masu bukata suna da me suna da yawa kuma ba ya suka yi ba haka ne sun fi malam idris sauransu ba wani kuma kasan bukatarsa me yasa da aka ɗauki wutar na aka dawo da ita kada a dawo da in ka duba zuciya sau lashe wani bukatarsa ma karatun na gaba ɗaya bai ba babu zaƙi a cikinsa wani bukatarsa kawai hula malam idir ba ta babba ina buƙatar wata wani bukatarsa kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani sa wannan abin da aka kawo tana da matsala tana kare masa inda yake gani a cire kowane ɗan adam ɗaiɗaikun sai yana da ne irin tashi bukatar wanda da za a biya wa kowa bukatar ta da gurin na bai zaune ba wala Allah a lokaci ɗaya akwai mutum hudu ko kuma biyar kowa na so a zama ya zama shi yake ne wannan kujerar kuma sun fi mala idris ɗin ilimi ba san ko an gane me nake nihi ba to amma Allah ba haka yake sa ba to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ba duk abin da dan adam ya roƙa ake ɗauka ba shi ba kuma inda za a ba ku bukatun ku da an samu matsala ba kwa kallo yanzu ko shugaban kasa wanda suka fito takara sun kusa saba'in ko in ma ba ta wuce ba inda kowa mai bukatarsa ya zai shugaban kasa in kowa aka ba shi ba da kasar ta mai ta tarwatse haka rayuwar take to sun roƙi wani abu aka ce a ba za a muku azabar ba walau na ajalin musamman da ba don wani ajali da aka ambata shi ba kenan an ba dan adam lokaci na zai rayu a wannan lokacin kuma zai mutu a wani lokaci in ya kai karshe kenan kowane dan adam yana da wani ajali da aka riga shin faɗa masa a rayuwarsa Allah ya yi haka domin dan adam a bahi cikakken mi dama saboda dan adam akwai wani wata matsala ta zo gabana muna dan warware ta wani ne ake zarginsa da ya dan karbi wani abu amma bai kai shi gurin wani abu ba na kuɗi da ya dan yi fushi sai pop ya ce shi zai a faɗa masa ma nawa ne zai biya sai na ce a'a ba za ka biya ba mun abin nan a wuce kuran sai bayan mun fito wani suka ce don me yasa malam ba baka ce biya ba sai na ce a'a ina so in rage mana matsala ne ina so in rage mana mai matsala domin tun da muka tashi yanzu ba zai biya ba akalla mun rage mai matsala tun da dama imu imu amma in muka ce zai biya to matsala ba ta mai kare ba don muka bi ta maganarsa ya ce zai biya amma faɗa masa ya biya sai muka ce eh ya biya ɗin to ba zai iya biya ba kuma bayan ba zai iya biya ɗin ba idan ya tabbatar ba zai iya biya ba to bala'in da zai iya jawowa a kan ya kare ba zai iya biya dan ba to sai ya haɗe mafiya akasarin mutane sai kuma ya zama illa gare su to ashe nan ba wai dan mutum ya tin kahon yana son kaza ba sai Allah ya bashi wannan fa mu na matsayin mu na mutane ya kake kallon kuma tsakaninka da ubangijinka walau na ajalin musamman da ba don wani ajali da aka ambata shi ba Allah ya ce la ja'ahumul azabu da azaba ta zo musu wallahi amma a'a kowane dan adam akwai lokacinsa shi yasa lokacin da kake ta'adda Allah ya kashe wani a kasa matsala manzon Allah ma ya addu'a wasu mutane ya ta kunutu sai da ya wata guda yana kunuti Allah kaza Allah na hada ka da Allah ce kai laysa laka min al'amri shay ya rasulullah ba abin da ya dame ka al'amarin ba naka ba shi kenan tun daga nan shi aka ce manzala kazata shaharan fatara kahu wata ɗaya yana kunuti daga nan ya bari domin Allah ya ce da shi yanzu babu babu ruwan ka al'amarin bai dame ka shi yasa lokacin da kake addu'a ka ce wane ya mutu kai da kake addu'ar ka fi yake zaka rayu ko ba ruwan wancan sai ya ta rayuwa din da rayuwar dan adam da mutuwarsa da komai da komai Allah ya riga me ya tsara masa shi Baka iya mai jawo shi kan nan baka iya tura shi idza ja ajalu hala yasta'khiruna me sa'atan wala yasta'iduna dan adam baya iya shi mutum da ya zama mai imani mumuni shi kuma duk matsala ta samu sai ce ku ba da lokaci ba ko ko mutum da ka gana ta abin lokaci ku ba shi lokaci ku ba shi lokaci ku yi haƙuri to shi sa dan adam da Allah ya ba shi haƙuri ya ba shi komai manzala ke cewa ba a taba ba dan adam wata baiwa a duniya ba a sa'u umina sabar da tafiyar wata da haƙuri ba bai wadda ta kai ta wallahi in gaji an ce da kai wani dan baiwa ne to babu bai wadda ta kai haƙuri a duniya ba a yi ta ba wala ya atiyannahum bagatatan ita azaba za ta zo musu kwatsam ne da aka in mutuwarsu ta zo kwatsam ne ba shiri ake ba haka ne wani mawaƙi na cewa kan min alilin asha min ba'adil ya asi min ba'adi motar ɗabibi wala ayyadi ya ce da yawa marasa lafiya sun rayu bayan an yanke kwaza ga barin bayan likitan da ke duba shi ya mutu da kuma wanda suke cewa sannan allah ya bada sauki su sun mutu shi kuma yana nan daram ko babu za ga ya faɗa ce inna lil wane ya mutu wane ai sai dai allah ya sauke ka wani ma da an maka waya jira ce a ce ya mutu domin duk wani sharadai na zahirin idan bil'adama ya nuna mutuwa zai sai a waye gari kuma ganshi a raye daram kuma yana zazzara idanu inda aka da shi sai likitan da yake duba shi ya mutu masu allah ya bashi sauki su mami shi kuma yana nan daram babu ruwan ubangiji wala ya yanda hum lallai azaba sai ta zo musu bagatatan kwatsam in ji Allah wa hum la alhali su ba su da masaniya kenan ba wai sai sun shirya mata ba za ta zo musu kwantar da hankalinsu wa yasta'jilunaka bil azabi suna kuma neman a gaggauta musu azaba suna neman kai ka gaggauta musu azaba a'a amma sun manta wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina sun manta ita wajen jahannama kewaye take kafirai su da in sun mutu wuta suka yi kuma sa dinga damun kansu kuma ga mutuwan nan kusan suke da bil'adama mai matsalarsu matsalar su an gane ina kalli anan zamu dakata shi Allah tabaraka wa ta'ala ah, za mu tashi aya ta hamsin da nawa da biyar idan Allah ubangiji ya kai mu kenan yau mun karanta ayoyi guda biyar ne kawai za mu tashi aya ta hamsin da biyar amma kafin mu tsaya ba na so mutane su tashi kafin mu tsaya muhammadu aliyu dazi ya min magana allah ya saka da alheri akwai wani taimako da muke so miya wata wasu 'yan da'awa akwai ko katsina ne akwai katsina wata unguwa wani gari wani ƙauye a katsina in irin kiristocin da 'yan basata ta ce sun shiga ƙauyen kuma har sun iya fara jan hankalin musulmai har sun samu musulmai guda biyu sun jona sun cire to labud da su wa'annan suna so su shiga gurin so a warware wannan matsalar haka za mu yi ta aikin har allah ya kai ranar da za mu tafi ina fata an fahimta to sun masa magana mala ya ce to ya kamata mu ɗan yi yunkuri mu ga wani irin agaci za mu ba su ya ce to yana kallon ya kamata a ɗauko dubu hamsin a basu in ya so su je a matsayin musulun ya ce da'awa wannan shine namu mai gudunmuwar ko ba za mu je ba ko kuma wani zai je uhu wannan dai abin da za mu yi kenan kuma nan ina ganin muna da mutane sama da mutum ɗari in masallacin nan ya cika mutum ɗari da kusan sittin ne a cikinsa kun ga abin da za a tara inda aka ji tsoron Allah ba yawa amma kowa ya ɗanyi yi nashi yunkurin masu ƙoƙo za su zagaya da ƙoƙo kar ka yadda a zo gurinka da ƙoƙo ba kai wani awa ba da an tura ma hula to sai ka ɗauko kuɗi kuma bari ka ji wala ta yamma mulka bi samin hutun fi ƙuna kada bayan ka buɗe goma goma kaza kaza sai ka ɗauko tsohuwar da kuma biyar ka miƙa wannan in ji Allah ba magana ta bane ka ba da mai kyau mai yawa kai ma ka ga abin da Allah amma fa zan kirga in yayi to in bai ba za a dawo kashi na biyu hambali in an gama kai zaka tara kuɗin ba na da'awa bane na muhid ne